فبأي آلاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma su yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljanu